Zauren matasa. Ba sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA. Shirin da ke taɓo lamurin da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Barkanmu da sabuwar shekarar dubu da 2024 inda za mu ci gaba da zauren da ya zauna da matasa masunta kuma manoman rani a garin Gashuwa da ke jihar Yobe. matasan dai sun bayyana yadda kogin da ya ratsa garinsu ya zama babban alheri da kuma hanyar da suke samun kuɗin shiga. Kamar yadda muka bayyana shirye-shiryen baya, garin Gashuwa ya taɓa fama da ƙalubalen tsaro a da nemi kassara kasuwar kifin yankin, amma yanzu matsalar ta zama tarihi. Mun tsaya ɓangaren da matasan ke bayanin yadda 'yan gado ke samun ƙarin amfani daga sana'ar tasu da kuma mu'amala da bakin kogi. Matasan sun haɗa da Ali Rafkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun da gaisuwa, Allah kuke kamar dai gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen niger kamar jihar difa kuma da gefen chad ma duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na bata kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa eh, kwarawan asali saboda abin da kuma ce wanda kafin bahaushe yake cewa gagara ba dau sannan kuma in yayi din sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama saboda ai ruwa in ya cika ko ina kowa zai iya kama kifi amma in ya zama ya koma kwarin akwai inda ma ruwan in aka shiga za a samu su an kifin ma yana bacci tunda tahi tahi yake yau za a iya kamun kifi gobe kuma zai iya tashi kuma ya tashi din ba wanda zai iya kama shi sai kwarawan asalin mm-hmm. da haka duk wanda ka ji ake kwara kwari to iya wahala kenan sai masu abu duk abin da ka ji aka faɗi haka yana yin wahala wani haure wani bakon haure ya shiga ya kai saboda abin da kowace sana'a akwai wanda su suka iya ta akwai wanda su suka gaje ta saboda yanzu ko maganin sanyi kake nema sai ka zo gun kwarawa saboda su ne suke da wannan maganin sanyin su suke shiga wannan ruwa in suka baka maganin sanyin shine zaka samu sadida wanda su hanya abincin su na hila komin sanyi akwai masu shiga cikin wannan ruwa saboda haka to su suke da wannan magungunan shiga ruwa saboda in suka shiga wannan maganin ruwan saboda shi zai hana wannan jinya ta kama su shi yasa saboda wannan kalma tana game tana daukan abu sai abin da ka ce sai farawan asali sai wanda suka gaji abu wani haka ba zai iya yi ba in ba wanda ya gada ba kabiru muhammad sale ya nuna farawa kan iya zama har masu ba da maganin gargajiya kenan eh maganin sanyi sabida mai kyau ba eh Dan sanyi yana damun ka za su baka magani amma ba kwarawa ba yawanci wasu su baka maganin bare maganin da wuri ba sana'ar kwarawa dai tana da faɗi kenan sosai tana da faɗi sosai tana da faɗi sosai akwai albarka a cikin sosai ina ga Suleiman Yunusa ne sai yi mana ƙarin bayani kan idan an samu wasu matsaloli irin na harkar sanyi bakin kogi watakila wata irin bugun aljanun nan ma ba mamaki sai an samu kwarawan asalin nan. Eto eh, shi alan goro shi kaman bugu kogi haka ya danganta kana biyu ne ko zuwa ma uku. Akwai wannan sanyin zai kudin da shi ana yi tafiya. Akwai wannan kuma shi wannan uzurin ba sa bane zuwa bangaren wannan kwari. Zai taka haye kawai zai zo ya ga ana yi ya zai wannan. To wannan shi ma wannan aljanu da bashin kogi ya su iya bugarsa in suka buge shi akwai kuma asalin wannan suke da wannan magani na wannan shiga ruwan su kuma akwai hayaki da za su ɗebo haɗe-haɗensu wanda suka gada za su yi wa wannan mutum wannan aka buge shi da izinin Allah kuma wannan mutumin zai taka zai tashi zai warware. Wato dai bakin kogi da yana da dai yana da eh, ba hatsabi banci zance ba yana da abubuwa waɗanda mutsa mutsai ake cewa ne akwai dai abubuwa da yawa a bakin kogi halittu. Eh wannan wannan gaskiya ne akwai halittu da yawa dan a tarihi ma du babu in a halittu ne na duniya babu inna ya kai ruwa halittu da yawa ko kuma halittun da suke ruwa. akwai masu cutarwa akwai wanda ba sa cutarwa to in dai mutum ya zo shiga ruwa sai ya shirya sosai eh gaskiya ta bakin hausa akwai kalmar da suke cewa ko da kana da kyau ka kara da wanka <laughs> Zan Suleiman ya zai kafa a shiga kogi sai an yi wani wanka na daban kenan sannan sai a shirya. A yi ai wannan kalma ce nan ta malam Bahaushe. Kalma kuma ta malam Bahaushe tana daukar a addu'a ne a wani hayaki ne wasu yan dabaru ne na mutan da suke yi. Su dai wannan kalma ta dauki wannan wannan ta dauki wannan kalma guda daya. Ali Rafkara Gashuwa Eh, kifayen nan su ma an ce akwai hatsabibai a ciki akwai waɗanda ba sa kamuwa kai ko ko mutum in suka kami mutum bai shirya musu ba to sai wani abu na cutarwa ya same shi. Eh kware ma da kamar yanzu ka ga mun jirya mun jirya da karaya suna wannan shokin din. In suka yi shokin din mutum Allah Allah mutum zai ji kamar wanda aka soka mai bule. In dai wallahi suka taba mutum da yawa wannan kifin ko da wasa ba ma wai sai kana ruwa ba in aka fito ta kaya zo kana wasa da ita haka ana lokacin da za a soya ta tana da ranta in ka cika wannan wala in ta soki mutum mutum zai ji ba daɗi kuma watakila sai kai ga sai an ma samu magani in ba ka ba samu matsala. A dole sai an samu magani don nima da yana tunawa yana yaro ta taɓa suka na zuwa sau biyu ma. kuma duka dai abun akwai kayoyi yanzu kamar misali akwai wanda kaya za ta makale masa a wuya to kaga dole su ma sai an samu kwarawa duk da kaga yanzu ni ma akwai lokacin da wata kaya ta sami ne in na zo za a ɗanyi wani tobi ne a baka ka sha in ka sha kuwa wala Allah me ake cewa cikin tofi sai Allah ne ya sani wannan karan abubuwa ne na mutane kuma da izinin Allah in kai kuma sai ka warke eh na iyaye da kakanni eh in aka tofa ma sai mutum ya warke don wannan ni akwai lokacin da tsaya ta dame ni tun daga safe har zuwa gari ya waye ta dame ni sosai duk yadda na yi sai na ji ta amma da na zo suka tofa min suka bani da yake ina dan zuwa gun suka bani to daga wannan kuma har rana ko na kawo wani ma na kawo mutum tuntu guda goma magana gaskiya especially shi wannan duka wanda suka fara akwai babannin su ma mun zo akwai masu yin wannan tofin yawa suka yi kuma eh, ina ji ina ji in suka yi tofin kuma za a samu sauki abubakar adamu alaikum salam abubakar adamu war a jihar kebbi akwai buki da ake a argungu shekara shekara na kama kifi na kamun kifi shin ana yin irin wannan a nan gashuwa ana yi miyan gangan amma an yi na ga bai wuce sau biyu ne ba yanzu ne gaba ɗaya abin ya zama aka dina. Eh, ne zai mana cikakken bayanin yadda lamarin ya kasance guda biyun da aka yi. Na miyan gangamin? Eh. A lokacin da ake miyan gangam akwai kokuwar ruwa da ake yi, akwai dambe da ake yi, akwai kamun kifi wanda ya fi kowanne girma, kamar yadda ake yi a na argungu, a nan ma ana yi kuma kamar shekara uku da aka tabbatar shi an sa shi daga cikin wasan al'adu na ƙasa na Najeriya yanzu shi ma na wannan miyan gangan ɗin yana ciki. Kuma duk inda aka yi ana samun kifin da ya fi girma da wanda ya fi girma da wanda ya fi iya linkaya da wanda ya fi iya hawan gora da wanda da wanda kokowar ruwa duka ana yi mutane da yawa suna yi kuma ana zuwa daga wasu jihohi ma ana kallo dan wasa ne festival ne na ƙasa duka ana yi kamar ko ina a daga ina aka haɗa kalmar miyan gangan eh miyan gangan kalma ce wanda ta haɗu ta badanci wannan da badanci ne aka furta ta ita kaga masarautar gashu a ba da local government ne yaren garin ne shine aka samu wannan kalmar miyan ganga mhm. to wannan da aka samu wannan kalma aka ci gaba to sai ya zama wasan al'ada ne da duk shekara ana yi kaman da kaman duk shekara ba a fasawa amma yanzu an kai kaman shekara uku ba a yi wannan wasan ba amma a baya da duk shekara sai an yi kuma in aka yi za a je masu sai da abinci da masu wane na inda ake kama wannan kifin wanda ya fi daraja kuma da wanda ya zo na ɗaya da na biyu duka da gwamnati tana turo wakilanta a musu kyauta da kowane wasan da aka yi a wannan gurin ana yi don gun buɗe ido ne kowa na zuwa kallo. A Suleiman Yunusa ya wannan wasan na mu gangan ko in ce bikin yake taimakawa wajen raya tattalin arzikin matasa a gashuwa. Bikin mu gangan? Mm. Eh shi dai biki ne dai wannan ake yin sa bisa duk shekara da ana yin sa na al'adu ana yin sa iyaye da kakanni ake yin sa. kowanne yana zuwa cikin kogi ya nuna bajintarsa da abin da ya fi kwarewa a kan wannan fannin ko ninkaya ko kamun kifi ko hawan gora ko kuma dai wani dai abu dai wannan idan ganci wannan shi na ruwa to gwamnatin tarayya tana turo wakilanta don su zo su nuna wa idan su wannan wasan da yake ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.